rayuwar ubangiji ta zo karshe kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man alaiha fan duk wani wanda yake doron kasa to zai kare aka rayuwar kowa za ta zo ta kare in ta Allah ta'ala ka ita rayuwa ce cikakken rayuwa duk wani wanda da alhayat to rayuwa ce wata ke na kasa su yi hayya min al-mayyit wa mayyita min al-hayy ga shi dan adam ma rayayye ne wata dabba rayayya ce wani tsuntsu rayayye ne to amma rayuwa wace iri rayuwa ce wata ke na kisa wani da shi ke da sifa ta rayuwa wata ke kamila shine da'im albaki eh, ya qayyum shi shine wanda yake tsaye da zatinsa baya bukatar kowa wato yana da cikakkiyar wadata wallahu huwal ghaniyul hamid shine wanda yake ne wadata wanda ake ake sa shayego saboda wallahu huwal ghaniyul hamid ubangiji shine yake da cikakkiyar wadata haka al-qayyum yana nufin wanda yake da cikakkiyar wadata sannan al-qa'im bi shu'uni khalqi sannan bayan yana da wadata kuma shi yake gudanar da harkokin halittarsa duka shi yake ba wanda zai ba shi yake hana wanda zai hana shi yake ɗaukaka wani ya kaskanta wani ya ba wani lafiya ya ba wani rashin lafiya duk shi yake yi haka kalmar alkayyo tana nufin sifa ta zatin ubangiji wata wata'ala ta kunshi wa zatarsa tana nufin sifa ta zatin ubangiji ala wacce ke da alaka da al wacce take da alaka da sauran halittu haka ubangiji shine wannan wasu ta wannan shine su ne eh, al'ismu al'azam sunan da yake al'azam hmm. ya hayu ya kayu yasa ya zo a cikin ayar da tafi kowace aya al lahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum ayatul kursi ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis bi rahmatika astagis da ka nake neman taimako to ina neman taimako wanda yake nema ne ta hanyar rahamarka rima ne ta hanyar rahamarka ya ubangiji wato ba na neman taimako na wani sai daga wajenka sai sa ka gabatar da al-ma'amul ala da rahmatika sanakta astaghith aslih li sha'ni kullahu ka gyara mun dukkanin al'amarina to ka gyara mun dukkan dukkan wani al'amarina wala takilni ila nafsi tarfata ainin kada ka banni da kaina daidai da kubta ido to abin da yake nufi ka shiga cikin dukkan lamurana kada ka bar ka banni da wani abu nawa domin a watar waya wala takilni ila ahadin minan nas kada ka banni da wani cikin mutane wato zama na kowane abu nawa kana ciki don kakka banni da wani abu wanda wani abu wanda yake nawa ne amma kuma ba ka ciki ka cire hannunka daga ciki to ita ma wannan addu'a ce da mutum ko zikiri ne mutum zai rika faɗa yayin da safiya ta yi ko da yamma makamai da annabi sallallahu ya koyar da yarsa fatima radiyallahu ta'ala na sai na gaba shi kuma yana cewa أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونسره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونسره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وانا حديثي wanda ku gani a abu dawud ya rawaito shi tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jamul kabir hakanan ya rawaito shi a cikin littafinsa musnad shabi'in hadisin yana cewa idan mutum ya wayi gari sai ya ce asbahna wa asbaha almulku lillahi rabbil alamin mun waye gari mulki kuma ya waye gari ga ubangijin wanda yake ubangijin halittu allahumma ina as'aluka khaira hadha al wa nasrahu allah ina roƙonka alkhairin wannan yini da nasararsa wato taimakon da yake cikinsa wa nurahu da haskensa wa barakatahu da albarkarsa wa hudahu da shiryarsa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da yake ciki da sharrin abin da yake bayansa wani hadisi hadisi ne da'ifi hadisi ne mai rauni a cikin isnadinsa akwai muhammad ibn ismail ibn ayyash muhammad ibn ismail ibn ayyash wanda ya ji hadisin daga babansa ismail ibn ayyash muhammad ibn ismail ibn ayyash da'ifi ne wato ba'ifi ne mai rauni ne sannan abu hatim razi na cewa ya sami na abihi shaida bai taba jin wani abu a wajen babansa ba to bayan raunin muhammadu isma'il akwai in intifa a cikin isnadinsa domin wayar shurai ibn ubayd ce ana bi malik al-ashari shurai ibn ubayd shi ya rawaito na hadisi daga abu malik al-ashari radiyallahu ta'ala shi kuma shurai bai ji kowane irin hadisi daga abu malik al-ashari ba wato akwai inkita tsakaninsa da abu malik al-ashari akwai wata wasu da ba a faɗe ta ba saboda yana da rauni ta fuska biyu fuska ta farko shine rauni shi muhammad ibn ismail ibn ayyash sannan fuska ta biyu shine inkita wato datsewar katsewar salsalarsa tsakanin shirar ibn ubayd da kuma sahabin hadisin abu malik al-ashari shi yasa ibn eh, al-munziri afwan ibn munzir ibn munzir a cikin littafin sa muftasar sunan sunan abi daud ya raunana hadisin haka nan ibn hajar cikin littafin sa ta yi afkar takharijin da yawa kitab al-azkar na nawawi shi ma ya raunana hadisin shek nasiruddin albani cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya raunana hadisin eh, hadisi na 5606 hadisi ne wanda bai inganta ba saboda sauran da suka inganta sun wadatar da aka kamata ya cire shi daga daga jerin gwanan waɗannan hadisi duk hadisan da su inganta ba to ana da waɗanda za su ke madadinsu wato ba za su ga gurbin haka na batun akwai hadisai za ga cewa akwai ɗaya biyu uku an samu ɗaya bai inganta ba cikin hudu biyar ba ga ba matsala to za ka wani hadisi kamata ya zama an cire shi tunda akwai waɗanda suka inganta ga wasu nan ma za a ci zai ci da kawo su wanda suka inganta wato ya rudu ne da wasu da suka da suka ce hadisin hassan ne kamar sha'ib al'arna'ud da ɗan wasu abu qadir da suka hassana hadisin ma ba zai zama hadisi Hassan ba saboda yana da illa kamar yadda muka faɗa illa ta guri biyu wannan shine karshen wannan darasi na wannan ah, majalisi sai kuma darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fatan Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh